Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na Studio Kalango ya so gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa Majalisar Dokoki ta amince da wani kudurin dokar samar da matsayi na musamman ga ma'aikatan hukumar kula da gidajen kaso. Muna ɗauke da ƙarin bayani kan ta da jiyojin wuyan ɗaliban jami'ar Yamai da kuma ta zandar. Ƙungiyar Rotab ta fitar da wata sanarwa kan al'amarin kamfanin Areba. Shirin musamman zai mai da hankali kan cutar babban tari da ake tunawa da ranar ta yau a duniya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau Majalisar Dokokin Ƙasa ta amince da ƙudurin dokar samar da matsayi na musamman ga ma'aikatan hukumar kula da gidajen kaso. 'Yan Majalisar Dokoki na ɓangaren rinjaye sun bayyana cewa wannan dokar ta zo daidai domin waɗanda ma'aikatan na cikin mawuyacin yanayin aiki. Mamman Sani Adamu shine shugaban rukunin 'yan Majalisar Dokoki Le Patriot. Ɗaya daga cikin mahimman ayyukan waɗannan gidajen kaso shine ma'aikatan da ke kula da 'yan kason a saka su a cikin yanayi mai kyau. Wannan kuwa ba zai yiwu ba sai in ma'aikatan suna da ƙwarewa wanda zai saka 'yan kason a cikin yanayi na gari. Idan aka tsara waɗannan ayoyin dokoki to zai bai wa gwamnati damar samar da ingantattun hanyoyi wajen saka ma'aikatan gidan kaso su gudanar da ayyukansu a cikin cikin tsari na zamani da kuma girmama 'yancin 'yan gidan kason. Rukunin 'yan majalisar dokoki zamzam lumana bangaren adawa ya bayyana cewa zaman wasu daga cikin magoya bayansu a gidan kaso ya ba su damar sanin wani abu kan wannan batu kuma yana ganin cewa ya kamata a sake duba yanayin aiki masu kula da gidajen kason. Dan majalisa wato Nasiru Halidu ya yi wa Habibu Garba karin bayani. Waɗannan mazajen da mata da suka sadaukar da su domin kula da gidajen kaso ba a ba su isassun kayayyakin aiki da ya kamata. Ziyarar gidan kaso da muke yi akai-akai mu 'yan lumana da kuma waɗansu 'yan majalisa na 'yan adawa sanadiyar rike waɗansu mutanenmu ya ba mu sanin irin halin da ake a cikin gidan kaso. Don haka muke goyon bayan samar da wannan doka ta baiwa ma'aikatan da suke kula da gidan kaso cikakken 'yanci. kuma muna goyon bayan wannan dokar. Abin riƙewa a nan matsayi ne da ƙasa ta ba su a cikin tafiyar demokaradiyya kuma za mu bi bayan su sau da ƙafa. Ƙungiyar farar hula ta fitar da wata sanarwa dangane da yanayin da harkar harkar nan ta wani wata ta Iranian Gate ke ɗauka wato na kamfanin Ariba. batun da saboda shi aka kafa kwamitin 'yan majalisar dokoki domin ya kawo haske a kai sai dai shugaban kungiyar taba ali idrisa ya bayyana cewa kafa wannan kwamiti bai da wani amfani mun fito wannan takarda dai mu ce mu mutane su gane wannan commission d'enquête bai yayi bincike ya da gaskiya wannan sai zuzu ya zuzu ke da hanya ya ta yi rasha ya ta yi liban ya ta yi faranshi ya saurari wannan mutane da suke ci tunda akwai wannan mutane ciki ina depute ya tashi ya tai ya ce yana zuwa rasha ko french bai da wannan hanya mai zuzu yana da wannan hanya kiki wannan ma hasavana societe anglaise ne don wannan ma depute bai yi wannan aiki kuma in saya ma nan wajen wanda ke gaban cikin wannan affair da ke ke eh, uranium gate sq ya taba ma kallon depute balle ya taya mishi magana mu wajen zuzu ne mun ke a tai a bincike a gani gaskiya cikin wannan harka. Tare majalisar ministoci da ya gudana jiya a ya amince da kudurorin doka da dama tare da yin naɗin ɗaya da suka hada da shugabannin hukumomin bariki da kuma manyan daraktoci na ma'aikatu. taron majalisar ministocin ya kawo ƙarshen ayyukan mai bin dattijon sashen kimiyya da fasaha na jami'ar maradi wato dr mamman sani a yin wannan taro kuma an yanke shawarar shirya wani taron ƙasa da ƙasa dangance da tsatsauran ra'ayi na matasa da kuma sake damawa da 'yan ƙungiyar boko haram da suka tuba taron zai gudana daga 15 zuwa 17 ga watan wato mai zuwa a garin difa. A shi ɗaliban jami'ar Yamai suka datse babbar hanya daidai wajen sauka daga gada ta farko ta nan Yamai. Wakilin sashen kimiyyar shari'a da siyasa Sani Ahmed Sanusi ya bayyana cewa ɗaliban sun yi hakan ne domin ba da amsa ga katsewar tattaunawa tsakanin ƙungiyar ɗaliban jami'ar Yamai da kuma ofishin ministan ilimi mai zurfi. wannan abu wanda aita ya yi mu ba mu ji daɗin shi ba sun zo sun bar mu mu ɗalibai muna so mu yi karatu sun zo sun bar mu cikin matsala wannan ai ba tsari ba ne mu abin da muke so gwamnati ya biya mu ya sa mu cikin kwandisiyon mu yi karatu yau in ka lissawa duka kasannu na duniya da matasa suke karya menene matasa su ne manyan gobe to yau in mu tsaya ba muka yi karatu eske gobe suwa za su zo su yi kwamba su zamanto wasu a nan gaban nan mu abin da za mu yi ma ya yi wannan wannan shine ake cewa so mun taɓi so mun taɓi ne wannan muka yi a gaya musu su sani sare mu in mutuwa za mu yi mu wannan kwamba mun kama yin ta kenan daga nan he inda mai ya kare kuma mun ma bai ya wa, Allah yi ana iya a yure in matsalaha bisa kan a tattaunawa To a cikin ƙasa madalibai ɗalibai sun koka dangane da yanayin rayuwa da kuma na karatunsu kamar na jami'o'in maraɗi da kuma zandar. Wani al'amari ya sa kwamitin zartarwa na ƙungiyar ɗaliban jami'ar zandar kiran wani taro. Mamman Malam Bukar mataimakin sakatare janar na kungiyar ɗaliban ya yi wa wakilinmu aliketa karin ƙarin bayani. Idan kuna tune ba a daɗe ne ba malaman suka soma karatu a jami'a a nan zandar yau wata ɗaya kenan karatun yana tafiya daidai. Malaman sun samu albashi amma ba shi ke nuna cewa an biya musu buƙatar su ga baki ɗaya ba tunda rabin albashi ne suka samu kuma suna bisa kan hanyar sake tsunduma wani yashin aiki. A wannan shekara ɗan alawus ɗin da ake bamu kimanin watanni hudu kenan ba mu same shi ba. Dangance da wannan yanayi na latti a wannan jami'a ta Zandar ba a iya bayar da sakamakon shekarar karatu ko nan da watanni biyu masu zuwa. A wannan shekara sun kawo wani sabon tsari da ake lissafa shekarun mutum kafin ya samu wannan ɗan alawus da ake bayarwa. Abinda muna gani bai kyautu ba, kuma ba za mu taɓa amincewa da haka ba. Jam'iyyar Pendes tarayya da gidauniyar Jean Jaurès na gudanar da wani taron ƙasa da kasa na nazari wato daga 24 zuwa 25 ga watan Maris kan maudu'in zaɓe, demokradiyya da tahiyar da mulki a Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya. Wannan ta kasance wata dama ga shugaban jam'iyyar pendes tarayya Bazu Muhammad ta taɓo matsalolin hancin zaɓuɓɓuka a ƙasashenmu. Maganar zaɓe bai kamata a kawo maganar siyasa da kuma gwaninta a cikinsa ba. Shirya sabbin dabarori maimakon wanda ake amfani da su abu ne wanda yake ɗaukar hankulan shama'a, wanda ba a biyar gaskiya da kuma abin da demokaradiyya ta yi tanadi. Kawai siyasa ce ake sakawa a ciki. Akwai waɗansu hanyoyi bai kamata a saka su ba sai wanda tafiyar demokaradiyya ta amince da su. Maganar zaɓe abu ne wanda yana buƙatar ƙwarewa kwarewa a cikinsa zaɓuɓɓukan da ake yi a ƙasashen afirka akwai tangarɗa a cikinsu wajen samun kuɗaɗe daga masu hannu da shuni ga waɗanda suke shirya sha'anin zaɓe wannan taron da muka shirya yana da matuƙar mahimmanci tunda yana baiwa jam'iyyun siyasa damar tattaunawa tsakanin su akan matakan da ya kamata a fito da su a cikin wannan al'amari Ƙungiyoyin mata musulmi na Nijar sun soma zaman taron su na ƙasa karo na hudu yau a Palais de Sport da ke nan Yamai. Kimanin mata dubu goma sha biyar daga sassa daban-daban ne ke halartar wannan taro. Za su tattauna batutuwa da dama da suka hada da yawan kashe-kashen kuɗaɗe a yayin bukukuwan aure, wannan kuma tare da amincewar al'umma. Madam Atahir Fatima mamba a ƙungiyar matan ta funafem ta yi wa Adama Dawaki ƙarin haske. Yanzu sabgogin da ake yi ba a biyar koyarwa annabi rahama. Kawai jama'a sun fi mayarwa kayayyakin da ake kaiwa ne mahimmanci fiye da ma'anar aure kamar anko da kuma akwatunan da ake kaiwa a gidan amarya da dai sauransu. Wanda a ƙarshe duka ɓangarorin biyu a wajen ango da amarya za su kashe duka kuɗaɗen da suke da wanda kafin ma ma'aurata su soma sabon rayuwa ta aure matsala ta sanyo kai. Duka dai domin muna shiga ne akan abin da musulunci bai koyar ba. To don haka ne muke ƙoƙarin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari. A wajen hukumomi ya dace a samar da wata doka wacce za ta rage kuɗin sadaki a soke kuma akwatunan da ake kai. Saboda ba al'ada ce da muka sani ba. Duka waɗannan ƙalubale ne a gabanmu. mu Wata tawagar ofishin ministan kasuwanci ta fara wata ziyara aiki jiya a Tawa domin yin farfaganda dangane da shinkafar gida. Tawa, Doso da maraɗi su ne jihohin da wannan shirin ya shafa, wato na jan hankalin jama'a da su rika amfani da shinkafar Nijar. Wannan shirin zai zo wato ga sauran jihohi a nan gaba. Mun kai la Hassan Jami'i a ma'aikatar ministan kasuwanci ya yi wa wakilinmu Abdullahi Ausuka ƙarin bayani. Wannan haɗuwar a gaskiya domin tallata kayayyakinmu ne na gida, musamman ma shinkafa da muke nomawa a nan gida. Saboda a yau wannan shinkafa ta gida tana da inganci wacce ba iya ma misalta ta da shinkafa da ake shigowa da ita daga ƙasashen waje. Abinda muka yi la'akari da shi wannan shinkafar ba a samun ta a ko'ina a cikin ƙasa. Don haka ne muka fito zuwa ga jama'a. Za mu yi zagaye da farko a cikin jihohi uku uku da suka hada doso tawa da kuma maradi bayan wannan kuma sauran jihohi za su biyo baya fatanmu shine kar a samu tsinkewar wannan shinkafar ta gida a wadata 'yan kasuwa da ita waɗanda suke saya su je su sayar a cikin duka sassa na ƙasa A jiya Alhamis 23 ga watan Maris kungiyar kwallon kafa ta mena ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha 17 ta yi karawar sada zumunta da kungiyar 'yan kamaru. An tashi kunan doki da cibiyar wato a cibiyu a ko'ina. Mai koyar da 'yan wasan mena bai ji daɗin wannan sakamako ba. Ga dai Sumaila mago a zantawar shi da Alhassan Kuzi Mamadu. Ba mu ci nasara ba idan aka dubi yadda wasar ta kaya an saka muna kwallaye biyu. Wannan babban cikas ne yana karya mana hanzari. Ina ganin wajen taka leda ne abin bai yi kyau ba. Saka mana kwallaye biyu babban cikas ne wajen samar da yawan maki wanda mun batar da wasanni da dama domin samun nasarar tafiya a wajen kwambalar kwallon kafa ta 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai. Da a ce 'yan wasanmu suna ɗaukar fahimtar abin da ake faɗa musu a fage da wannan bai faru ba wannan wasar ta ba mu damar haɗuwa da dukkan 'yan wasa kowa ya buga wasa ɗaya har da sabbin 'yan wasan a gare mu muhimmin abu ne musamman ma wannan euh, euh, To kai tsaye za mu shiga shirin namu na musamman. Yau 24 ga watan Maris rana ce ta cutar tari wata cutar babban tari a ta duniya. anan nan Nijar ma'aikatar da ke yaƙi da wannan cuta ce ta gudanar da shagullan wannan rana. kwararru a fannin kiwon lafiya sun bayyana cewa cuta ce ta ɗan adam wadda kuma ake iya ɗauka wato wadda ke yaduwa Dr. Musa Jibrila ƙwararren likita a ma'aikatar kula da yaƙi da cutar babban tari ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin bayani. Cuta ce da ake iya ɗaukawa Ƙwayoyin cuta ne da ake iya kamuwa da su ta hanyar ɗaukar iskan wanda yake ɗauke da cutar. Cutar tana da nau'o'i da dama, amma wacce aka fi sani ita ce wacce take kama huhu wadda take sanya mutum ya rinka twarawa, kuma ita ce aka fi saurin ɗaukawa. Mutumin da yake ɗauke da cutar zai ci gaba da twarawa kuma ƙwayoyin cutar idan suka bi iska har wani ya shaƙi ƙwayoyin cutar to yana iya ɗaukawa. Sannan bayan haka Akwai kuma wani nau'in cutar babban tari da ba a ɗaukawa, wanda shi ma akwai magungunan da ake sha. A takaice dai duka wanda ya ga yana twarawa har tsawon sati biyu ba ƙaƙƙautawa to ya garza ya yi ƙoƙarin ya ga likita domin ya yi gwaji ya ga in bai ɗauke da wannan cutar ta babban tari. Wanda da zaran sakamakon gwajin ya tabbatar da mutum yana ɗauke da cutar to kai tsaye ana tura shi ne zuwa cibiyar da ake ɗaukar nauyin masu fama da wannan cutar. cutar sannan kuma ana tura shi ya yi gwajin kwayar cutar kanjamar cewa da sida a takaice dai ko ina akwai cibiyoyin da aka ware na ɗaukar nauyin masu ɗauke da wannan cutar ta babban tari kuma kyauta ne za a sha magunguna ne tsawon watanni shida magunguna ne iri daban-daban da ake haɗawa mara lafiya? akwai kuma magungunan da mutum zai rinka sha tsawon watanni biyu kullum ba ka kautawa sannan kuma daga baya sai mutum ya dawo a yi masa gwaji idan ƙwayoyin cutar sun mutu sai kuma a ba shi magunguna da zai rinka sha tsawon watanni hudu ya tashi watanni shida kenan kuma wanda yake ɗauke da cutar idan ya sha magunguna ta yadda ya kamata to akwai yiwuwar ya warke kwata-kwata daga wannan cutar ta babban tare a takaice dai ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashe ta ɗauki aniyar nan da shekara da talatin a kawo ƙarshen wannan cutar kuma abu mafi mahimmanci a nan shine wayar da kawunan jama'a. Ƙarshen euh, shirin namu kenan na yau masu ranmu a huta lahiya.